أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمام مسلمين منا الله سبحانه وتعالى da ya tarba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah kamo rana ta shida yau ga ramadana wannan shekara ta 1439 hijiriya wanda ta yi daidai da ashirin da biyu ga watan biyar na wannan shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna nan dai a suratul an'am za mu tashi yau a sura ta ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya insha Allah bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم قل تعالوا قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون نعم wannan aya mai albarka umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ga manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ce kul ya Muhammad faɗa wa mutanenka ta'alau su zo ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abubuwan da ubangijinku ya haramta muku domin su in sun tashi haramta suka haramta bisa raɗin kansu ne kawai waɗannan dai mushrikan tunda suna son haramta abubuwa to su zo annabi ya karanta musu dalla dalla abinda ya haramta a gare su su je su haramta shi na farko daga cikin abubuwan Allah tushriku bihi shay'an kada ku kuskura ku haɗa Allah madaukakin sarki da wani wajen bauta wannan shine haram number one kenan wato bi ma'ana kaga su fara jara kansu kenan tunda su suna shirka to su fara gyara kansu kada su bar bauta ma gumaka su bar bauta ma wani Allah su zo su bauta wa Allah gaba ɗaya bauta ma wani Allah a bar Allah ɗin haramun ne su fara da wannan sannan na biyu wabil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu matukar kyautatawa bayan ka ba wa Allah subhanahu ta'ala haƙƙinsa na kaɗaita shi ba tare da shirka da hada shi da wani ba to a waɗanda suka zo a daraja ta biyu su ne iyaye iyaye a kyautata musu kyautatawa kyautatawa ita ce jawo alheri duk wani abu na alkhairi ka jawo shi zuwa ga mutane duk wani abu na sharri da zai same su ka tunkuɗe shi wannan a taɗaicen taɗaicewa shine wato isani <coughs> na uku <clears throat> wala taqtulu auladakum kada ku kashe ƴaƴanku domin ɗabi'an su kashe ƴaƴansu su binne <clears throat> ƴaƴan mata da rai to Allah ya ce kada ku yadda ku kashe ƴaƴanku min imlaƙin saboda tsoron talauci wa ƴaƴan nan <clears throat> sun yawa hidindimu sun yawa nauyi ya yawa kuɗin makaranta ya yawa kuɗin abinci ya yawa kuɗin kaza kuɗin kaza kuɗin kaza kuɗin kaza to yawanci zaka ga abin da ake kafa hujja da shi shine ba kuɗin makaranta yara sun yawa ba kuɗin makaranta a rage to a ba yara Allah bai rufa dole kowa sai ya yi karatun na ya zama to wani abu ba akwai wani da kuɗin da halin na iyaye da komai sai ka ga a buga a buga a buga ya karatun ya a kai shi london a kai shi kasar waje a masa duk wani datan da ka sani ya ƙi karatun fiɗis to ba mallakan kuɗin ba ne karatun ba mallakan su ba ne har ila za ka samu a cikin al'umma akwai waɗanda za ka samu akwai waɗansu sana'o'i da yawa waɗanda mutane za su iya yin su Allah bai tsaga abincin mutum cewa dole sai ya yi sai sai sai ta aikin gwamnati ko ta aikin ofis ko ta aikin abin nan bane zai samu abin rayuwa to saboda haka Allah ya ce sam kar mutum ya tsorata saboda talauci wai babu Allah ya ce a'a ku iyayen da kuke haifan ƴaƴan da su ƴaƴan da kuka haifa Allah ya ce gaba ɗayan ku nahnu narzuqukum mu ne muke azurta ku wa iyahum da su ƴaƴan ma gaba ɗaya su ƴaƴan gaba ɗaya wani mahaifin zai rayu a matalauci bai da komai kuma a cikin ƴaƴan da ya haifa a babu komai din sai Allah fidda masu hali a cikin su kuma masu hali su kula da uban su kula da gidan su kula da komai a haramci na uku na hudu wala taqrabul fawahisha na hudu kenan ko kada ku kusanci alfasha alfasha duk inda alfasha take irin ta zina to Allah ya ce kada ma ku kusance ta kamar yadda Allah ya ce a cikin suratul Isra'i wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kun ga can da yace eh, eh la taqrabu zina ce innahu kana fahishatan fahishatan nan kuma yace wala taqrabu al fawahisha sai malamai suka ce al fawahisha din shine az-zina din duk wani abun da zai kai mutum ga zina process da hanyoyi da suke kai mutum ga zinan to Allah ce kada a kusance su kada ka ɗaga ido ma ka kalli matan ma misali kada ma ka daga ido ka kalle ta ma sannan kada ka kasa kunne maka ji magananta kada ma ka mata waya kada ma ta buga maka waɗannan farko abin da ke kai mutum faɗa shine ido ya kalla tukuna idan ido ya kalla to kamar lens ne na kyamara ya ɗauki hotonta sai ya je ya insolin nata a memorin kansa sai ya rika tuna sai ya rika tuna sai ya rika fitina har ya nemi state na gaba kuma a yi magana har a zo kuma a yi alkawari a ajiye appointment har a je a aikata abin da kuma bayi da kyau din Allah ce duk abin da ka san zai kusanta ka da wata alfasha kar ma ka kusanta ta ka kusance ta hanyoyinta din ma ku rabu ma zahara minha na abin da ya bayyana daga alfasha malamai wani suka ci alfasha duk wani sako abun ki abun kyama kada ma ka kusance shi in ka san Allah ya haramta shi akwai alfasha da a bayyane take wanda mutane suka santa ba mu kyau wa ma batsana da abin da ta koyu ba wanda ya santa sai Allah akwai abin da ba wanda ya san shi sai Allah to shi a koye ne shi to kar ma ka aikata shi Ka kuma karkar aikata abinda su mutane suka sani ya bayyana ga mutane kada ka yi da abin da ya koyu ga mutane Allah ne ya san shi matukan bai da kyau ne ka nisance shi shine manzo Allah su sallace ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake kawai a duk inda kake akwai inda zaka shiga ba wanda ya san da kai a wajen sai Allah to kaga ma batsana kenan akwai a inda za ka shiga babu wanda ya san da kai sai Allah kana duhu babu wanda ya san da kai to akwai inda kuma za ka aikata ta mutane suna sani suna shaida akwai wani sabon da ana haɗuwa in group ne a yi kaga kamar san giya abu ne za a shiga biya falo ga teburin wannan ga na wancan ga na wannan ana tattauna ana sha ga waɗancan ga waɗancan kaga wannan ma zahara ne kowa yana shaidan wannan abun kana aikata shi da waɗansu saƙonni wanda ake yin su a bayyane kuma kowa ya sani akwai wanda kuma ake yin su a koyi ba wanda ya sani babu wanda ya sani abinda za ka kunna a ɗaki abinda za ka kunna a waya abinda za ka yi downloading a waya abinda za ka yi duka irin waɗannan abubuwa Allah maɗaukacin sarki ku ne sance su akwai abinda ni na sani kawai akwai abinda mutane sun san shi kuma Allah ma ya sani duk ku ne sance shi duk abinda zai jawo ka zuwa ga sabawa Allah ka ne sance shi in ji Allah ɗin subhanahu wa ta'ala sai ya ce abu na biyar ya ce wala taqtulun nafsan lati harrama Allah kada ku kuskura ku kashe ran da Allah ya haranta a zub da jininsa haka kawai ka samu mutum ka kashe shi kada ku yi inji Allah ran nan ni na halicce shi ina so ya rayu a doron ƙasa eh? ni na halicci ni nayi waɗannan halitta ina halitta ne don a rayu ba don a kashe mutane ba ina yin halitta ne don su raya ƙasan nan ba wai don a yi kaminetin nasu a hana su rayuwa a ƙasa ba saboda haka kada ku kuskura ku kashe rai ni na halicce shi in ji Allah yi na so ya rayu din واتقوا الله الذي آه يا أيها الذين اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام inna allaha kana alaikum raqiba ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku mutane wanda ya halicce ku daga rai guda daya shine ran annabi adam sannan daga ran annabi adam din khalaqa minha zawjaha ya halitta masa matansa daga su biyun ne wa basta minhuma rijalan kafiran ya kubbugo da mazaje da mata masu yawa suka bazama a doron ƙasar nan suka yadu a doron ƙasar nan don a raya ƙasa ne a bauta wa Allah a rayu shi yasa Allah ba zai so ya halicci mutane su rayu wani yace shi wani ko yace ya fito ya ce wa Allah ba za su rayu ba shi kau da su zai Allah yana ce su rayu ne ke sai ce ni kau da su zan yi saboda haka duk wata hanya ta kashe rai kada ka yadda ran ma musamman na mumini na musulmi wanda Allah ya haramta wanda ba musulmi ba Allah ce wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin afwan kada ku yi ta'addanci wa rai ku kashe mutum kawai ku masa ta'addanci illa bil haqqi sai dai in haƙƙin kisan ne ya kama shi doka ce menene haƙƙin annabtu bin nafs Allah ce wanda ya kashe rai a kashe shi wa lakum fil qisasi hayatu ya ulul albab wanda ya kashe wani a kashe shi shine wanda ya aikata laifin zina aka kama shi da shaidu ya taba yin aure kashe shi a jefe shi wanda suke terrorizing mutane suke ta'addanci wa rayukan mutane da dukiyoyin mutane da tsoratar da su da sanya musu firgici Allah ce su ma a kashe su inna ma jaza'al ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan To an yuqattalu a kashe su aw yusallabu ko a gice har su mutu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin ko a yanke hannayensu da kafansu ta ta sabani aw yufaw min ko a kama su a kulle su har abada rai da rai an raba su da society gaba daya a kulle su a jelin nasu to in rai bai bai ba wani yasa sakala ya kashe ba ko kuma irin wani haƙƙin Allah ne ya kama shi to Allah ya ce wala taqtulun nafsa kada ku kashe rai musamman ma allati harrama Allah wanda Allah ya haramta a kashe shi din akwai ran da Allah ya halatta a kashe yes shine wanda ya kashe wani akwai ran da Allah ya halatta a kashe shi eh wanda ya zina kuma ya taɓa yin aure da shaidu akwai ran da Allah madaukakin sarki ya halatta a kashe shi shine wanda yake barna a doron ƙasa yake yake terrorizing mutane Allah ya ce zalikum da waɗannan abubuwan ne wasakum bihi Allah ya muku wasiya Allah ya muku wasiya da su la'allakum taqilun ko za ku hankalta in ji Allah wannan magana ta masu hankali ne in kuna da hankali in kuna da hankali ku nesanci sabon Allah duk inda sabo yake na zahiri da na ba'ini in kuna da hankali kada ku yi shirka ga Allah in kuna da hankali ku girmama iyayenku ku kyautata musu in kuna da hankali kada ku yadda musu ya kashe ansa ya yi terminating rayuwansa saboda yana ganin saboda ba a talauci Allah maɗaukakin sarki zai iya tada kai a talaka ya baka ‘ya'ya goma ya sanya mai arzikin shine ɗan autan kuma yawa ya tashi kaga duka ya yi yayunsa gida duk ya kai su maka ya rusa gidan da ake zane ya gina baban shi gida mai kyau duka Allah ya wadata shi to idan ka ce kai uku sun isa wa ya ka garanti su masu arziki ne wa ya ka garanti su masu arziki ne hmm? ta masu arzikin suna gaba kai ka zo ka yi terminating ka yanke kace da waɗannan sun isa sai kai ta fama da yan shara kai ta fama da yan su ka kai ta fama da waɗansu criminals ma mala ba su share maka hawaye ba ba su taimaka maka ba ba su maka komai ba wataƙila a na biyar ɗin ko na bakwai ɗin nan ne rahama take ga gidan ma gaba ɗaya wataƙila mai wannan tunanin wataƙila shine na bakwai ma a wajen iyayensa to shi da iyaye ya rike uku kawai shi da bai zo duniyan ba Ga tuntuni shi ma ya tafi bayanan. to shi yasa malamai suke cewa babu dabbar da za ta haifi ƴaƴanta kaga ta kashe ko tana tsoron zuba kwai duk dabbar da za ta zuba kwai za ta zuba iyayen da kawai Allah ya halitta a cikinta wata za ta binne kwai ashirin a ƙasa ta binne su a yashi wata fa ba za ta sake dawowa ji inda ta binne kwai ba akwai dabbobi masu haka za ta zo ta tona rami ta tona rami ta zuba kwanta wajen ashirin talatin ta ja ƙasa ta binne su ta dandaɓe ta tafi har abada ke can ka ga yaran sun fata sun fito sun fito sun fito suna lallaɓawa har ka ga turaye uwar ma ba ta nan daga inda ta binne kwan ma kenan ta tafi to babu dabban da dabban da ta taba a abin nan din kwanta ta zo ta faffasa su saboda tsoron yaran wai in sun yawa ba abin da za su ci hatta namun daji za su haifi iya haihuwar su ne babu wanda za ka ga yana tunanin cewa ai saboda abin da zai ci ne babu to dan adam ne mai imanin mai hankalin mai tunanin da Allah ya fifita sama da dukkan halittu shine kuma yake tunanin Allah ba zai iya masa ba to Allah yake duka arzikin da nasu a hannuna yake inji Allah in kuna da hankali inji Allah subhanahu wa ta'ala kada ku kashe rai wannan Allah bai ce me yasa Allah bai ce zalikum amarakum bihi ba sai ce zalikum wasakum bihi saboda kawo shi da hanyar wasiya shi yafi karfi domin mai wasiya wanda yake wasiya mun san mutum ne mai mutuwa mutum ne mai mutuwa shine yake wasiya amma mai rai shi nasiha yake yi amma mai mutuwa wasiya yake kaga idan mutum yana kwance a gadon asibiti ya ga zai mutu har ya kira ƴaƴan shi yace su zo ya musu wasiya kaga ai ba zai zabo maganganu ƙasa ƙasa shirme ya faɗa musu ba maganganu mafiya muhimmanci zai zabo ya faɗa musu kaga daga lokacin da ya rasu ƴaƴan nan za su riƙe su ce baba nan faran da zai mutu ya mana wasiya wasiya mahaifina ya mun wani zaka ga ya riƙe wasiyan nan ma malam kamar wani aya ne da Allah ya saukar bai so ya saba to sai Allah da yake shi hayyun ne la ya mutu shi rayayye ne wanda baya mutuwa sai ya ɗauko kalmar wasiyar yanda kake bawa mahaifinka ko mai mutuwa ka kula da wasiyar da ya maka ka ji ta kamar wani cin amana ne in ka saba ta to haka Allah ce ku riƙe magana ta fiye da haka sai shi ma Allah ya kawo wannan umurnin da menene da uslubin wasiya ya Allah ce wasiyan da na muku kenan ba wai don shi mai mutuwa bane shi Allah a'a don ka ɗauki maganan da muhimmanci yadda kake ɗaukan maganan mutumin da ya mutu yana maka wasiya da muhimmanci haka ake so ka rike ta la'allakum ta'qilun Allah ce saboda ku hankalta ne yasa na kawo muku waɗannan dokokin daga cikin abubuwan da Allah ya haramta na bakwai Allah ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu kada ku kuskura ka zo kusa da dukiyan maraya sai dai in don ka kyautata masa ne sai dai in don za ka kyautata masa ne kamar a baka dukiyan maraya ka rika investing kana jujjuya masa kana jujjuya masa ka sanya ta a cikin kasuwanci ko ka zo kusa da dukiyar maraya don ka kula da ita don ka lura masa da ita ko kuma don ka kwato masa haƙƙi amma in ka san lallai lallai kai mai taɓa dukiya ne kai mai cin kuɗin waɗansu ne to Allah ce ka yi nesa da dukiyar maraya ka yi nesa da ita kawai domin dukiyar maraya gado ne shi kuma gado Allah ne ya raba shi da kanshi faridatan min Allah faridatan min Allah Allahu alimun hakim Allah ce rabo ne ni na raba gado saboda sarkakiya da bala'inta da musibanta da fitina da fadace fadace da yanke zumunci da hayaniya da ake a kudin gado Allah ce ni na raba da kaina kawai abinda na raba kuma a bama kowa yanda na raba da an sanya rabon gado a hannun dan adam ne a ce gaskiya yayi zalunci to shi yasa duk wanda yace ai ai zalunci ya za a ba mace rabi na miji biyu sai ka ce to Allah ne dai yayi kai ma ka san da wanda kake yi kenan yawa saboda kar ai temporary da shi rabo ne na Allah ba a hannun mala'ika ba bawa ne na Allah ba a hannun annabawa ya sa ba ko manzanni ko waliyai shi ya raba da kansa bayan ya gama raba ya ce ga kowa yadda za a bashi sai ya kawo wutan jahannama sai ya ajiye kusa da gadan ko ka raba yadda na ce ko ga makomanka su ce innal ladina ya'kuluna ya yatama zulman innama na fi butunihim naran ya launa sa'iran duk wanda suke cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci da bata dace ba to Allah yake su sallalle suna kwankwada garwashin jahannama ne a cikin saboda haka idan mutum bai ba zai iya ba tsakani da Allah sai ce ba zan iya ba wane ga wane ya rasu mun ga ku ne a kannan ubansa ku ne kuka fi kusa za mu damka muku dukiyarsa in ka san kanka in ka san kanka ta bauni domin mutum Allah yake ce balin insanu ala nafsihi basira kowa ya fi kowa sanin kansa kowa ya san point of weakness nashi inda yake da rauni ka ce wallahi ba zan iya ba tsakanin da Allah a nemi wani a nemi wani amma ba zan iya ba annabi ya ce Allah jikan mutumin da ya san mutuncin kansa rahimallahu ra'an arafa qadra nafsi mutum ya kusanci dukiyar maraya cin dukiyar maraya kuma yana nan salo salo abun ya yawaita fiye da yanda ba ka tsammani a yanzu ina jin mun taba shi a can baya shekarun da suka wuce a cikin suratu ah, an-nisa yanda wani shi zai aje dukiyar shi ne kai don sayan property marayu ya saye su a matsayin gwanjo kawai abinda ake sayarwa miliyan ɗari ya ce miliyan talatin ko miliyan hamsin haka za ka tara waɗansu kuma kaga idan mutum mai gida ya rasu mace da ƴaƴanta idan mutum ya haifi ɗa namiji kawai da mata da matan bai da uba bai da uwa duk duniya ba wanda ya sa kwashe dukiyar nan sai wannan ɗan, da matan da ya mutu ya bari su ne kawai da gado Ƙannan mai gidan nan gaba ɗayansu mazansu mazan su da matan ba su da gado ko allura a gidan to amma za ka ga mace misali wani ya mutu ya barta da gidaje gidaje kaga yana da gidaje goma mawadaci yana da property yana da komai bai da uba bai da uwa wannan mutum yana da matan shi da ƴaƴa uku namiji ɗaya mata biyu sai ka samu ƴan uwan mijin ƴan uwan mijin su zo su ce wai ta fita daga gidan su sa kwado duk su garkami ta fita daga gidan ta koma ina wai ta koma sai sun neme ta ba su da tsince fa a gidan ba su da tsince balle allura wai ta ji sai su ce wai za a yi rabon gadon ba za a taɓa gayyatanta ba ba za a taɓa gayyatan mai wakiltanta ba ba za a san randa za a raba gadon ba ba a san yadda aka sai da property ba sai a ce kawai za a sayar a ah. to a bar mana gida ɗaya mu zana duk za a sayar ba ta taɓa sanin haya a rayuwanta ba ai ita za a shawarta duk gidajen nata ne da ƴaƴanta uku ne to ta ya za a yi kuyi fotin nata ku tirsa ta ku ce ta koma za a sayar ni? ai na ta ji za a sayar a ɗauka sai ka ji ana sai da gidajen ɗaya bayan ɗaya ba za ka taɓa sanin nawa ba ne kuma yaran nan suna buƙatan karatu da ilimi da lafiya da ci da sha duka a mai da ita haya ga gidaje sun kai goma haka mutanenmu suke yi haka mutanenmu suke su zalunci mace waɗansu su shigo akwai wanda za su shigo kaga mata ne wai kannan shi mai gidan ko yayinsa sai ka da Allah a fita sai su kama ɗakunan duk su kukkule wani ya gudu ya ɗauki dokumen za su ya takaddun gida takaddun abin da shi duka ya ba su da sisi fa ba su da kobo fa ka rasa yaushe aka sai dai kawai wai a turo mata wai ga ga gadon fitan da ƴaƴanki nawa ne oho wallahi mutane da za su tashi cikin bala'i a kan gado Allah ne kawai ya san yawan Allah ne san ina ga muku based on experience ana gayyatan mu ne mu je mu yi rabon mu samu irin wannan zalincin babu iyaka samu irin wannan zalincin babu iyaka wani ya raba ce 10% za a bashi 10% bi ma'ana fa idan miliyan 100 ne yana da miliyan 10 shine 10% in miliyan goma ne aka bar marayu yana da miliyan ɗaya a ciki haka za ka ta zabo kawai wannan yana da shiya kaza wannan yana da shiya kaza a yi calculation a fitar kawai haka za ka tara waɗansu ke jira Allah ubangiji ya rufa mana asu waɗansu he su ce za su sai da property kuma he ka tara su suka saya suka biya din su suka saya din su waɗannan ƴan uwan mamacin he ka tar su su suka mallaka wa kansu waɗannan kadarorin bida rahima baksin da 'yan kuɗi ɗan wanda ba su taka kara suka karya ba waɗansu kuma in ma'aikaci ne su sai sun tsaya su ne za su karɓo entitlements nashi su mene da su menene ba za a sake jin labari ba abu fa yana da yawa ɓarayin suna da yawa ba na gwamnati kawai ba ne ina gaya muku wallahi tallahi shi yasa bala'i yake shafan kowane bangare bala'i yake shafan kowane bangare su mai da mace gida ta rika biyan abin da za su bata fa ila in ta biya gida na shekara uku ya kare. kuma tana da gida da za ta zauna furi mallakanta ne an bar musu amma a mai da ita wai ta je ta kama haya wa zai rika biya wace sana'a za ta rika yi maimakon wannan kuɗin ta rika jujjuya shi da shi za ta rika biyan kuɗin haya da 'ya'yanta kuma su guji 'ya'yan kwata-kwata ba mai zuwa wani ya ce zai riƙe 'ya'ya ai su ne iyaye ai ta fama da kuɗin makaranta ai ta fama da asibiti ai ta fama da abinci ai ta fama da kaza ai ta fama da kaza wallahi idan mutum yana da hikima ya guji dukiyar maraya kawai ba ka ta kwabo dama ba kai ka nema ba ba kai ka nema ba je ka nemi naka kawai in ba haka ba jahannama ne babu sassautawa kawai Allah ce wala taqrabu mal ka zo kusan ba fa ba a so kar ma ta je ka duba gidajen kawai wala har ka sa rai sai dai in za ka dubo ne don ka tabbatar da haƙƙin su din ya isa hannunsu kuma za a yi ta kula musu da dukiyansu din ne hatta ya bluga a shudda sai ran da marayan ya girma ya balaga shine a cikin suratul nisa'i fa in anastum minhum rushdan fatfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran idan suka girma suka balaga suka kai su rike kansu Allah yake to ku dan ba su wani abu bayan kun dan jarrabe su ku dan ba su wani abu ku ce gashi wannan kai kasuwanci mu gani kaga hankalinsa da yanda zai iya sarrafa dukiyan da yanda zai juya shi in kaga mai bata dukiyan ne to a rika a rike dukiyar a ci gaba da jujjuya musu kawai sai dai iya zo kawai ya rika faɗan bukatun shi ana bashi daga kuɗin Allah ta kada ku yadda ku halaka musu dukiya da cikin gaggawa kafin su girma in suka girma su samu babu komai zero kada ku yi haka abu na takwas Allah ce wa aukul kaila wal mizan ku cikita mudu da ma'auni keli kenan da major idan za ku aunar wa mutane abu to ku cikita mutu bil isti da a tamfarin da mita kada a yi tamfarin da mita yawa idan kai mai sai da mai ne manajan mai ka zo ka canja mita tana gudu man dubu bakwai a eh, ka sama mutunci a dubu goma mita tana nuna dubu goma wal kuma abun da yake tankin dubu bakwai ne ko takwas haramun haramun ne duk wani abu na ma'auni kada ka kunce shi ya yi sako mudu kuma Allah ya ce shi kuma wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun kada ka je wajen aunowa kai in za ka auno hatsi a ƙauye ka je da babban mudu cikakke shi kuma ya zama to mudu ya ɗan zarce kaɗan yadda in aka auna maka mudu uku ya baka mudu uku da rabi kai kuma in ka zo sayarwa sai ka canja mudu yadda mudu uku sai ya mai da shi nawa mudu mudu hudu wataƙila kai wajen wa waɗansu ka tawaye mudu wanda za ka auna musu daban wanda baya baya cika mudu kai kuma in ka je ka saro ka je da mudun da zai ɗauki wajen wajen mudu ɗaya da kwata ka duba to Allah ya ce kada ku yi haka wa awful kaila wal mizan wannan ya shiga duk wani abin da ake rijin nashi duk wani abin da aka hatta mita ta wuta da za a manna maka kada ka yi temfarin da ita Yadda ka sha wutan ta kirga ka biya a haka ka biya a haka kawai koma da komai kamar yadda na ga muku a wancan sura a shekarun da suka wuce har ma mudun aiki a ɗauke ka aiki daga takwas zuwa karfe uku ka daina zuwa tara kana rage awa ɗaya kana rage awa ɗaya kuma ka tashi karfe biyu ka rage awa ɗaya ta can ka je lattin awa ɗaya ka taso ka rage awa ɗaya to kai kuma ana biyan ka albashin ka cikakke randa kuma aka taɓa ba a rage ba a aka rage sai kaga an haɗuwar za a je strike akwai ɗansu haƙoƙinmu da aka tawaye mana gwamnati ta tawaye kai haƙƙi nawa ka tawaye na aiki so nawa abin nan za su je Eh, marasa lafiya su samu likita a kan lokaci so nawa so na ne lecturer zai je aji ya shiga aji ya karantar da ɗalibai wani lecturer ya ka samu sati ya share sati ɗaya mai bai je ya kai lecture wa student ba share sati ɗaya share sati biyu sati uku sai jaraba ya zo ya fitar musu da hand out ba abin da ya yi kuma ɗansu mai ce su saya haka za ka karar duk irin waɗannan abubuwan da mutane ke renawa su suke zama ta mutum tarnaki a gobe kiyama sai manzo Allah sallallahu alaihi yawanci yana cewa abinda mutum bai ɗauke shi wani abun ba ya rena shi to shine zaka ga yau da gobe yake taruwa yake taruwa yake taruwa ai kaga ciya shi ba wani abu bane amma in suka taru suka taru sai kaga sun daga fara sama sun daga fara sama su su ma zunuban ƴan ƙananan kana rena so da da suka tare su ɗaga ka sama su ne za su ɗaga ka to yawanci manzo Allah ce ta inda ake zuwa ma mutum a yi deceiving ɗin shi ya samu matsala gobe kiyama ta hanyar ƙananan zunubai da yake rena cewa ba su komai ba ne to su in ne za su zamanto masa wani abu a gobe kiyama lalle a yi hattara wajen temporary da nisa kun san dai na faɗe su duka a shekarun baya wani buhu ne zai rage buhun algarara wani buhun irin wannan na a shasha din nan za a je a tafasa shi a sa mai omo ya tsuke ya tsuke ya yi ta zuba maka masara har a kasa ɗin ka kace ya cika ai yace a'a ya ce mu cika buhu ya rage shi a can da ya tafasa shi da omo ya rage a nan ka duba ko masu sai da mai din nan ka rika duba galon din sai an je an sa mai wuta a ciki a sa mai wuta iya sa dan abun na sai a dan motsa shi sai ya bushe a haka a sa man ya cika kai kaga ya cika alhali kuma an abin nan duk wata hanyar cuta an san da ita al'umma fa aka halakar akan tawaye mudu din nan da mizani al'umma musamman aka aka halakar Qur'anin nan dai da musulmi yake Qur'anin nan dai da mumini yake duk dabaranka da tsananin neman ka na kubo ba zai taba baka sama da abin da Allah ya rubuta maka na arzikinka a duniya ba kuma in baka yi waɗannan abubuwan ba wallahi ba za su taɓa raganka daga abin da Allah ya rubuta maka da arzikinka na duniya ba ba zai taɓa raganka ko abin da Allah ya rubuta maka ba sam zai shigo hannunka annabi yace na rantse da Allah da raina ke hannunsa inna ruhal qudus qad nafafa fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha ولا يحملنكم استبقاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله yace na rantse da Allah da raina ke hannunsa mala'ika jibrilu ya mun wahayi a zuciyata cewa babu ran da zai mutu ya bar duniyan nan sai yayi accumulating dukkan abin da Allah ya rubuta masa na arzikinsa sai ya mallake shi sai ya shigo hannunsa manzo Allah san ce matsalan mutane shine jinkirin abun bai zo maka ba kai a lokacin da kake so sai mutum ya tafi neme shi ta hanyar sabon Allah sai ya neme shi ta hanyar sabon Allah amma ba za ka mutu ba abinda Allah rubuta ya shiga hannu to wani abun ya mai jinkiri ne yanzu ke son abun shi ko ba a yanzu bane Allah ya rubuta din sai ya shiga kidnapping sai ya shiga fashi sai ya shiga sata sai ya shiga waɗansu ayyuka ya iya jira ta din Allah shi dan gaggawa ne dama kulikal insanu ajula fa irin shi din nan man ista'jala shay'an kuma qabla awanihi uqiba bi hirmanihi shine ka'ida ta usul wanda ya gaggawan sai ya samu abu tun tayin shi bai yi ba shari'a ta ce a hana shi abu a haramta masa abu misali mutum mahaifin shi ne yake da dukiya ya ce mutu da wuri ya gado ha baba ya har yanzu olman din ya yi lastin sallallahu alaihi wasallam wai olman in ka ji ana faɗan haka to mutum yana sai mallaki waɗansu ya hau mota iri kaza ya bushata baba ya ki mutum ya je ya haɗa baki da waɗansu aka kashe mahaifin ta a wajen bincike da aka kama su sai aka samu da hannun ɗan to shi ɗan shari'a ya ta ce a haramta masa gadon ya yi gaggawan ya mallaki gadon kafin tafin gadon sai a mu'amalance shi a akasin manufarsa manufarsa mutum ne ya yi wasiya yace idan Allah ya mun rasuwa nayi mawani na wasiya a bashi miliyan kaza cikin dukiya ta miliyan goma kaga ai wasiya ba a zartar da ita sai mutum ya ya mutu sai yace ka to wannan ya mu wasiya yau shekara uku ina duba tai ina matsalan wasiya kenan shi gaggawa yake ka mutu ne ai wanda kai ma wasiya to shi ma har yaje ya hada baki don a kau da kai maza wasiyar da aka abu ne je a yanka shi ma in aka gano hin shari'a ta ce a haramta masa to shi ma Allah ya kaddara za ka inda ka rena kai gaggawa tun ta inda Allah ya aje maka bai yi ba ka shiga kidnapper sai aka kamo ka cikin su sai harbi shikenan sai harbi ba gidan ba abin da aka buri ba abin wani ran da ya shiga ake kama shi ran da ya shiga this is my first time oh I swear to Almighty God I swear to Almighty God going to Almighty God. Haka za ka tara. Sai ka ji mutum to malam ko akwai kalman da za ka yi. Wallahi tallahi na yi najama kuma ina kiran jama'a kada su hau wannan hanya. Kada su shiga wannan hanya. Wai ya zamanto annasihul amin. Yanzu mai nasiha amintacce. Allah ubangiji ya rufa mana asiri. Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha mu ba ma taba dora wa mutum fa sai abin da zai iya eh? ba ma taba dora mutum abin da ba zai iya ba duk abin da muka dora maka abin da zaka iya ne domin Allah ya halicce ka ya san abin da zaka iya ne sai ya dora maka shi yasa al'umma annabi sallallahu alaihi da suka zo yawanci Allah ya dauke musu irin waɗansu nauyi na takalif eh? irin wanda zai dora mutanen da Allah sai ya kaddauke su al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'afan hatta dama in ka zo yaki mutum musulmi ɗaya, in ya guji mutum goma haramun yayi laifi Allah yanzu na sauƙaƙe muku na rage takwas na cire takwas yanzu kai mutum biyu ne in ka guji kafirai biyu to kai laifi da goma ne Allah da ya halicce mu sai ya rika rage waɗansu yana rage yana rage yana rage ma nan sak min ayatin aw nunsiha na'ati bi khairin minha aw mithliha Allah maɗaukacin sarki ce wa idza qultum wasiya ta gaba ta takwas kenan ta tara nake ji Allah ce duk maganan da za ku yi ko shaidan da za ku bayar idan aka kira ku wani abu ya faru ana neman ku yi bayani ko faɗan gaskiya ko ba da shaida Allah ce duk abin da za ku faɗa fa'adilu ku yi adalci duk wata kalman da ka san za ta fito daga bakinka furta ta za ka yi Allah ya ce ka faɗe ta da adalci shine wa qulu lin nasi husnan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid duk abinda za ku faɗa in ji Allah ku yi adalci idan kai malami ne ka zo ka zauna a kujeran malamai to kalman da za ta fito bakinka ka yi wa mutane adalci me al'adlu ne ka faɗi abin da ke ne daidai shine al'adlu ka sanya abin da ya dace inda ya dace wanda duk wanda ya kalle shi ce ka lalle wannan wajen da aka sashi ya dace ka ɗauki abu inda ya dace ka sashi inda bai dace ba shine zalunci to idan mutum ya zauna a gaban jama'a ya ɓoye gaskiya bai faɗa musu yadda Allah ya faɗa ba kuma wannan abun misali ko kuma sunna ce ta manzo Allah sai ya dora su akan abin da manzon Allah bai yi ba to maganganun da yake ga musu ba adalci a ciki bai dora mutane kan gaskiya ba duk abinda da mutum zai Allah ce walau kana za qurba kai ko dan uwanka ne shaidan da zaka bayar za ta zama to agency ku faɗa in ji Allah ko da dan uwanka ne yayi mafi kusanci zuwa gare ka shine mahaifinka sai ɗan da ka haifa sai kannai sai yayu to ko da wani abu ne za ka faɗa na ba da shaida ka san su ne ba su da gaskiya aka kira ka shaida to kada ka kalli dangantaka ta jini babana ne ɗan uwana ne wana ne kozin ina ne Allah ya haramta wannan kar ka kalli ɓangaren addinin ku ɗaya ne Allah ya haramta wannan karka kalli cewa kabilar mu ɗaya ce shi ba fulatani ni ba fulatani ne shi ba haushe ne wancan kuma iyamuri ne Allah ya haramta kada ka kalli wai ɗan arewa ne versus ɗan kudu sectionalism Allah ya hana kar ka kalli dangantaka ta jini kada ka kalli ƙabilanci kada ka kalli addini kada ka kalli ɓangaranci mu ɗan ɓangare ta zane haka nan kar ka kalli menene launin fata da ce eh mu baƙaƙe ne sai kuma bature ne a wani bature zai zo abin nan alhalin na kunne mara gaskiya wajen adalci waɗannan abubuwan duk sai an kalle su shi sa adalci yana da wahala yana da wahala shi yasa kake gani abunda Allah ya tanada ma adilin mutum gobe kiyama baya misaltuwa domin wani sa'i abun zai zo kawai ɗanka ne yayi kawai wani sa'i babanka ne kawai yayi kuma ga hukunci zai hau shi kawai to ka gani wajen adalci duk ba a kallon irin waɗannan ba a kallon launi ba a kallon bangaranci ba a kallon addini ba a kallon kabilanci ba a kallon abin nan kaza da kaza dangantaka ta jini ba a kallon waɗannan gaba ɗaya a wajen adalci Allah ce walau kana za qurba ko da mafi kusanci a gare ka ne shaidan zai kama ka faɗa na goma wa bi ahdillahi auku alkawarin Allah da ya ɗauka tsakaninku da shi ku cika babban alkawarin da Allah ya ɗauka tsakaninmu shine mu bautata masa kar mu haɗa shi da komai kar mu haɗa shi da kowa tsantsan tauhidi ka kaɗaita Allah a rububiyarsa a irin ayyukansa akwai ayyukan da ba mai iya yin su sai Allah ka yadda Allah ne kaɗai mai yin su kuma ba mai iya yin su in ba Allah ba saukar da ruwan sama Allah ne yau idan Allah ya janye ruwan sama ba wanda ya isa ya dauko shi ya kai sauko da shi in kana da aqidan cewa akwai wanda zaka samu ya saukar da ruwan sama yau in Allah ya janye nashi to babu shakka ka hada wannan da Allah ka hada wannan da Allah azirtawa talautawa kashewa rayawa in kana da imanin wani zai maka ba Allah ba shi ma ka hada Allah da wani ka shirka kenan ka shirka to akwai ayyukan da ba mai iya yin su sai Allah to kai imani ta ba mai iya maka su in ba za ka je gaban wani ka tsuguna don ya maka su ba ne tauhidin rububiyya uluhiyya kuma ibadar da kake ka rika mika ta kai tsaye zuwa ga Allah subhanahu wataala kada ka karkatar da ita ga wani kawai sai kuma ka kadaita Allah wajen sunayensa da sifofinsa idan wani ya zo ya ce sunana Allahu ka ce ƙarya kake Allahun ina sai ba Allahu bane ni ne almaliku ni ne alquddusu ka yadda sunayen kawai Allah ne kadai ya kaɗaita da su da sifofinsa shine ne bi ahdillahi auku? alam ahad ilaikum ya bani adam Allah, ta, abudu, shaitana, innahu lakum aduwwun bi wa an i'buduni hadha siratun mustaqim tun lokacin da Allah ya halicci annabi adam in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yadda ki bayan gadon bayan annabi adam da yadda ki bayansa spinal cord ɗin shi kenan sai ya zare dukkan zuri'an da za su zauna a nan duniya har ranar tashin kiyama suna nan ƙanana kaman kwayan atom a hannun Allah Allah sai ya kalle su ya ce wane ne ni suka ce Allah mun shaida kai ne Allah mahalicci mun shaida ya Allah kai ne Allah mu kai ne mahaliccinmu ya ce to zan tura ku duniya za ku tafi da wannan alkawarin cewa ni ne Allah ni ne abin bautawa ba wanda za ku bauta suka ce na'am bala shahidna wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum ko wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna duk suka bada wannan shaidan suka dauki covenant alkawari tsakanin su da Allah kai in sun zo duniya Allah kai suka sani shi zaki bata sai Allah ya mai da su a tsakon annabi Adam ya mai da su annabi Adam da aka sauko da shi ya ta haifan su ɗaya bayan ɗaya dan adam ga sunan yanzu akwai masu ta ba ma Allah ma ƙarya ne wanda kullun zagin Allah ma yake kullun haka su yake to shi yasa kullum idan mutum ya bauɗe wa Allah ya juya baya fa sai Allah ya tunatar da shi alƙawarin alam a ahad ilaikum ya bani adam ya ku yan adam ashe ban yi alƙawari da ku ba cewa Allah ta abudu shaytana kada ku bauta wa shaytan innahu lakum aduwwun mubin maki a gare ku ba mu yi alƙawari cewa ani ibuduni ba hada siratun mustaqim ni za ku bauta in kun zo duniyar nan ba mu yi wannan alƙawarin ba to alkawarin da yake tsakaninka da Allah ka cika shi ka san kana da alkawari da Allah duk rana za ka yi salloli biyar suna wuyanka ba mai sauke maka su alkawari na tsakaninka da Allah kana da alkawari da Allah za ka yi azumi wata ramadan kana da alkawari da Allah ya wada za ka za ka je haji kana da alkawari da Allah za ka yi kaza za ka yi kaza kai alkawari da Allah ka amsa cewa Qur'ani nan ka yarda da shi abinda ya halatta shi zaka halatta abinda ya haramta zaka bar shi duk waɗansu alƙawura da ka sani na ibada to mutum ya cika su tsakanin shi da Allah subhanahu wataala sannan alƙawarin da yake tsakaninka da mutane tsakaninka da mutane shi ma ka cika su shine Allah madaukakin sarki yace yana daga cikin annabi sallallahu alaihi yana daga cikin alamun sifofin munafikai ka rika alƙawari kana sabawa to alƙawarinka da Allah ka cika shi alkawarinka da halittun Allah da mutane shi ma ka cika su ne idan aka haɗa su gaba ɗaya da na Allah da na mutanen to ka zamanto wa bi ahadillahi au ku ka cika alkawarin Allah kenan Allah ce zalikum da waɗannan ne wasaqum bihi ni Allah na muku wasiya la'allakum tadhakkarun saboda menene ku riƙa faɗaka ku riƙa tunani ku riƙa wa'azantuwa na'am وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله يقول وأن هذا lallai wannan musuluncin lallai wannan musuluncin da muka aiko annabi da shi shine siradi Allah ce shine tafarki na mustaqiman shine tafarki na miƙaƙƙe wanda in aka bi shi zai kawo ku har gare ni saboda haka uhu ku bi musuluncin nan ku bi musuluncin nan wala tattabi'u subula kada ku bi sauran hanyoyin rikitattu ku sake hanyar musuluncin nan ka sa mutum ya sake musulunci wai ya shiga kaza ya shiga aqida kaza ya shiga kaza ya shiga kaza Allah ce kada ku yadda ku bi waɗansu hanyoyin da za su rika haramta muku abinda na halatta muku ko su rika halatta muku abinda na haramta muku kada ku bi wani tafarki in ba na Annabi Muhammadu ba. kada ku rayu a wani tafarki in ba na musulunci ba wala mutunna illa wa antum muslimun kada ku yadda ku mutu a wani tafarki sai tafarkin addinin musulunci domin me inna dina inda lahil islam addini kwaya ɗaya tilo da a yake wajen Allah shine addinin musulunci wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya kuskura ya riki wata wani tafarki a matsayin addini wanda ba musulunci ba to falan yi takabbalan ba za a karba masa ba ya tabbata kuma a gobe kiyama yana cikin wanda suka yi asara Allah ce wala tattabi'u subula kada ku yadda ku bi sauran hanyoyin fatafarraqa bikum hanyoyin za su rarraba ku za su yi dividing da gaba daya an sabilihi daga barin tafarkin Allah madaidaici sam ku rike musulunci na har mutuwa ku rike abin da annabi ya zo da shi ku rike abin da ya zo da shi ku rike shi shine hanyar tsira wa in tuti'uhu tahtadu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in har kuna son Allah da gaske annabi yake to ni za ku bi Allah zai so ku zalikum idan mutum ya bar musulunci ya kama wata wata hanya daban shi ma wancan hanyar ba zai dade ba sai ya canja wata addinin musulunci ne kawai idan ka shige shi shine zai rika regulating naka yana fetin ka yana daidaita ka har ka mutu ka tarar da rahamar Allah amma ran da mutum ya bar musuluncin nan wallahi sai kaga ya ya shiga wancan ya canja ya shiga wancan ya canja ya shiga wancan ya canja ya rika kame kame kenan domin fa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dalal tunda ya yadda gaskiya ba abin da ya rage sai bata Allah ce zalikum da wannan ne wasakum bihi Allah ya muku wasiya da shi la'allakum tattaqun don ku tsoraci Allah madaukaki sarki wannan shine abin da ya saukaka yau da fatan Allah abin da ya mana muwafaka ya mana albarka alaikum salam yana kan jarin sa kuma yake da shi da shi da shi da ya san ya Allah ya saka masa da alkhairi a bisa kwaɗayi da ƙoƙari ya ga lalle ya bi tafarkin Allah mutum idan yana ya ba da kuɗin shi bashi ko ya yi aiki ya sa kuɗin shi a wani gona kwangila ba a biya shi ba to abin da yake hannun shi kawai in shekara ta zagayo shine kawai zai cire wa zakka domin daga cikin sharuɗan fidda zakka akwai al-mulk akwai tamamul milk bayan ka mallaki dukiyan eh kana ka mallaki dukiya a hannun gwamnati ka musu aiki kana bin wane bashi ka na hannu wane duk ana kiransu dukiyanka ne to ana kiransu dukiya amma ita ta zakka tamamul milk dukiyan da ta zo hannunka ta damse ka haka ita za ka cire wa zakka wancan babu tabbas shekaran ta zagayo ta tarar da kai kawai ba a lissafi da wancan tun da baya hannunka kawai babu tabbacin ranar samun shi sai ka cire wa abin da ke hannunka to tun da ya yi ɗin ba a rashin sani ba Allah ubangi ya karɓa masa ko muna roƙo Allah ya fito masa da shi saboda haka in shekara ta zo ta tarar da kai baka da shi sai ka cire wa abin da yake hannunka misali in ya kai misali dama wancan ba a mazancin shi sai ran da ya zo hannu kawai ran da ya zo hannu kawai sai ka cire masa kawai a sau ɗaya kawai yawa shi ne ko da bashi ka ba wa mutum miliyan kaza zai baka zai mayar maka zai maraka sai shekara ta zagayo ba za ka lissafa da waɗancan kuɗin ba ka sanya su a ciki saboda ba su shiga hannunka ba baka san ma yadda za a kare ba ana nan kwana biyu wata kila ya ce maka ai yan fashi sun zo barayi sun zo sun yashe shi to shine abinda ke hannunka shi zaka cirewa Allah ya sa mu dace na faɗi wannan a ranar aiki na faɗa na ce maku malamai sun yi saɓani malamai sun yi saɓani wani yana cewa abinda za ka karanta ko kai salloli da jikinka jikinka ya motsa ya yi shi ban da shi sai abinda dukiya zai iya yi a can gefe waɗansu malamai suka ce har wannan ɗin ma kai kai wahalan kai sallan ka ce Allah ya kai amma malamai sun fi rinjayar da cewa ɓangaren da dukiya ke yi kawai ɓangaren da dukiya ke yi kawai wannan shine Allahu alam